ina ga dai 'yan jarida ko kuma al'ummar Najeriya ba su fahimci abin da yake nufi ba, amma har kullum shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Professor Mamad Yakubu ya sha faɗin cewa zaɓen nan an shirya gudanar da shi kuma muna nan za a gudanar da shi kamar yadda aka tsara shi. Hukumar zaɓe tana taro da wato ah, wanda suke da hannu a ciki a harka na siyasa ɗin musamman jami'an tsaro. wanda alhakin samar da tsaro kafin zaɓe lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen ya ta'allaka a wuyansu ne kuma sun mana alkawarin cewa yanayin tsaron zai inganta zai ba da dama a gudanar da zaɓen kamar yadda aka tsara shi saboda haka muna yin amfani da wannan dama mu kira al'ummar Najeriya cewa su kwantar da hankalinsu zaɓe yana nan kamar yadda aka tsara kasancewar shi kuma babu abin da zai faru insha Allah Zainab a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar gabanin gudanar da zaben nan sai da ta kai ga ana dab da zaben aka ƙara lokaci ina jin wajen mako biyu ne shin ko irin wannan barazanar babu ita kan zaben nan na ashirin da biyar ga watan gobe. A'a babu wannan barazana a halin yanzu da muke ciki idan mun lura ai a watannin baya an ringa kai hare-hare a kwanakin baya da ya wuce an kai hare-hare akan ofisoshinmu musamman na jihar Imo inda aka kai har gurin eh, ofisoshi hudu na eh, hukumar zaɓe amma da jami'an tsaro suka tashi aiki hukumar zaɓe ta kira taro na gaggawa na jami'an tsaron aka zauna aka tattauna idan muka lura yanzu abin babu irin wannan har-haren kuma ba mu daɗa jin wani hari nan kusa ba kuma in an duba zaben jihar anambra shi ma babu irin barazanar da ba a yi ba wannan ƙungiya na tsageru na ipop suka fito suka ce ba za ma a gudanar da zaben ba amma da jajircewa na hukumar zaɓe jajircewa na jami'an tsaro da duk wanda suke da hannu a cikin harka na zaɓe ɗin haka aka yi ƙoƙari aka yi zaɓen nan lafiya aka yi kuma sahihin zaɓe saboda haka ba ma fatan cewa abin da ya faru a shekarun baya zai faru na cewa za a ɗage wannan zaɓe. Wato Zainab a nan dama shi Farfesa Abdullahi Zuru me yake son isarwa ne aka ba da labarin wannan abu da ya tada hankalin 'yan takara ma musamman. Abin da yake son isarwa shine wato kaman kira ne ko kuma jin kunne ga duk wanda suke da hannu a cikin siyasa ɗin na mu taru mu duba abin da idan basira a yi ƙoƙari a ga an kawo ƙarshen wannan hare-haren saboda ya ba da damar gudanar da wannan zaben kamar yadda aka tsara shi.